gwamnatin tarayyar najeriya da ta ce duk da irin waɗannan hare-hare da yan kungiyar neja delta avengers ke kaiwa a tashoshin man fetur a yankin gwamnatin ta ce za ta ci gaba da neman hanyoyin sasantawa domin kawo ƙarshen wannan matsala a gana wasu da manema labarai a yola injina Babacin david lawal da ke zama sakataren gwamnatin tarayyar najeriya ya ce kofar gwamnati a buɗe take domin magance wannan matsala gwamnati tana kokari damuwan gwamnati shine mutanen sun yawa ba wanda za ka iya kama ka ce ka rike ka ce shi ne shugaba shi ne in mai magana da shi zai iya kawo sauki a wannan abu mutane sun yawa sun mai da abun abun kamar abun kasuwanci ne amma gwamnati ba ta daina kaɗin ba tana magana da shugabannin kasashen ana magana da sarakunansu ana magana da manyansu amma gwamnati kuma ba ta hana 'yan sanda sojoji Eh, da yin aikinsu ba don mai wayannan mutanen suna jima Najeriya Hare-hare masu tada kiri bayan yankin Niger Delta na ci gaba da durkusar da haka samar da mai da kuma wutar lantarki a kasar sakamakon barnar da suke yi wa tashoshin samar da mai a kasar. Na baba nan mako ne harin da kungiyar ta ce ta kai akan tashar man kamfanin Chevron na kasar Amurka da kuma kamfanin NNPC mallakar gwamnatin Najeriya. To sai dai kuma ga masu fashin baki na ko ganin dole ne ma a haɗa hannu wajen magance wannan matsala kamar da yadda Malam Yakubu Musa ya yi ƙarin haske. Duk wanda ya sa abin da ke faruwa kuma san inda ƙasar nan take samun kuɗin ta ya san cewa an ma ƙasar nan illa bayan cin ƙarancin mai da aka jawo a ƙasar nan wanda take sayarwa a ƙasar waje sannan kuma ga harkan wuta wutan da ake samu a ƙasa ya ragu ainu a san shi kuma wuta yawan shi ne backbone ɗin economy wanda kamfani da sauran suke amfani da shi to shi yasa duk yadda gwamnati za ta yi dai ta ga an samu zaman lafiya a wannan yankin ya kamata duk matakin da ya kamata duk matakin da ya dace so na ji daɗi da na sun ce za a zanna a sulhunta da mutanen nan to yanzu abin da ya rage su kuma mutanen nan su nuna inda gaske suke suna son sulhun suna so ne a raya yankin su su fito su ba da haɗin kaya wannan abu in kuma daman tsagiranci ne tsantsansa suke so su nuna a ƙasa gwamnati ta matakin da ya dace a kansu to kome yan yankin ne da ke cewa ne Mr. Osman Ajayi dan asalin yankin ne ya ce idan ɓera na da sata to da dako na da wari It's not healthy for the development of Nigeria. Mm. But if you go to the Niger Delta region, it's the most devastated area. You no water to drink, the aquatic life is zero, everything. In fact, if you want to build, you don't have land to build. So why we appreciate the fact that they are fighting for their right, there are ways we can do this thing. There are dialogues. a cewarsa yi lallai wannan mataki na daukan bindiga da kai hare-hare akan tashoshin mai bai dace ba domin ba wai kawai akan kamfanonin ke tsayawa ba da me ya kama shafi al'ummomin mu yakan kulala lalata mana wuraren kamun kifi da kuma ta muhalli ni a gani na akwai bukatar neman hanyar kawo kashin wannan hare-haren to amma kuma ai dole gwamnati ta nuna da gaske take wajen sasanta da kuma sanin ya kamata ba wai kawai tsaya maganan baka ba a cewar Mr. Austin Ajayi wani dan asalin yankin ne ja Delta ne but it's a situation where you want to, you want a conflict to be resolved and you want to all all all win or uh, winner take it home it's not possible kuma kuma da menene dai yanzu ka an zura ido ne a ga tasirin wannan sasantawan Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya